This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka da ƙasar Saudi Arabia za su ci gaba da yin aiki tare wajen daƙila ayyukan ta'addanci a gabas ta tsakiya da duniya ga baki ɗayanta ciki har da yaƙi da ake fafatawa da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar islamic state mr obama ya ce amurka da saudi arabia suna nuna damuwa akan yadda al'amura suka kasance a ƙasar yamal da kuma buƙatar da ke akwai na mai da gwamnatin ƙasar bisa turba da kuma damuwar da saudi arabia ke nunawa a kan rikicin ƙasar syria Shugaba Obama ya yi wannan furicin ne kafin ya gana da Sarki Suleiman na Saudiya a fadar White House a jiya Juma'a. Wannan ce ziyarar farko da Sarki Suleiman ya kawo nan Amurka tun lokacin da aka naɗa shi bisa wannan mukami a watan Janairu bayan rasuwar Sarki Abdullah. Shugaban na Amurka ya ce da shi da Sarki Suleiman sun tattauna batun ƙaddamar da yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka kulla a kwanan nan da nufin dakile shirin nukiliyan Iran. Ita dai ƙasar Saudi Arabia tana nuna ɗari-ɗari a kan yarjejeniyar kuma tana ɗaukar Iran a zaman matsala a yankin. Ganawar da shugabannin biyu suka yi a jiya Juma'a ita ce ganawar farko tun taron kolin da aka yi a ranar 14 ga watan Mayu. lokacin da shugaba obama ya yi wa shugabannin kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin gol bayani akan yarjejeniyar da ake son kullawa da iran a lokacin akan shirin nukiliyar ta akan damuwar da su kasashen yankin ke nunawa. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya ce ƙasarsa tana son ta kafa ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci da kuma cewa shugaban ƙasar Syria a shirye yake ya gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasarsa tun da farko har ma ya haɗa da wakilan masu hamayya a harkokin gudanar da mulkin ƙasar. Jiya Juma'a Shugaba Putin ya faɗa wa taron haɓaka tattalin arzikin ƙasashen gabashin duniya cewa suna son su kafa wata ƙawancen yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi. Ya ce yanzu haka gwamnatinsa tana tuntuɓar ƙawayenta akan wannan batu, kuma ya ce shi da kansa ya tattauna wannan batu da takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama ta wayan tarho. Haka kuma shugaban na Rasha ya ce shugaban Recep Tayyip Erdogan na ƙasar Turkiyya da shugabannin Saudi Arabia da Sarki Abdullah na Jordan da shugaba Abdul Fattah el-Sisi na ƙasar Masar suna daga cikin shugabannin da ya tattauna wannan batu da su. Shugaba Putin ya kuma ce shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya yi na'am da wannan dabara kuma a shirye yake gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasar satin da farko da kuma fara tuntuɓar masu hamayya da nufin haɗa su cikin harkokin gudanar da mulkin ƙasarsa. Shugaba Putin ya ce 'yan gudun hijira daga Siriya suna arcewa ne domin musgunawa da 'yan ƙungiyar Islamic State suke musu, amma ba domin salon mulkin Bashar al-Assad ba. To amma gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun zargi dukkansu gwamnatin Siriya da 'yan ƙungiyar Islamic State da laifin keta hakkoki da 'yancin jama'a a ƙasar ta Siriya. A wani yunkurin sassauta zaman tankiya ko kuma zaman ɗarɗar a kan caje-cajen ta'addanci da kuma gano hanyoyin inganta yunkurin samun zaman lafiya na Afghanistan jiya Juma'a shugaban ƙasar Afghanistan ɗin da wani jami'in wani babban jami'in Pakistan makwabciyarta suka yi shawarwari a birnin Kabul. babu wani bayani da aka gabatar akan wannan tozali da aka yi tsakanin shugaba ashraf gani da kuma mai baiwa gwamnatin pakistan shawarwari akan matakan tsaron cikin gida Satus aziz jami'an biyu sun gana ne a gefen taron kungiyar haɗin kan tattalin arzikin yankin da ake yi a kan ƙasar afghanistan ana kuma yin taron ne a yayin da afghanistan ɗin ke gunagunin cewa pakistan ta kasa ɗaukan wani mataki akan 'yan ƙungiyar Taliban da 'yan tawaye da aka danganta da ƙungiyar Haƙani da aka yi zargin cewa suna gudanar da hidimominsu ne daga ɓangaren kan iyakar ƙasar Pakistan. Kafofin gwamnati sun ce an yi tattaunawar awa ɗaya da mintoci talatin tsakanin ƙasashen biyu, to amma kuma ba su faɗi ba daɗa ko shawarwarin sun taimaka wajen tunkarar batutuwan da ke damun ƙasashen biyu. Bayan ganawar tasu, Shugaba gani ya yi wa mahalarta taron bayanin cewa tun lokacin da ya ɗare kan ragamar mulki, gwamnatinsa take ƙoƙarin yin shawarwari da 'yan tawaye tare da shiga tsakanin ƙasar Pakistan, to amma kuma yana nuna ta baba game da yunƙurin da Pakistan ɗin ke yi. Shugaban na Afghanistan bai ba da wani ƙarin haske ba, amma ƙasarsa ta daɗe tana zargin rundunar sojan Pakistan da laifin goyon bayan 'yan Taliban a Afghanistan da kuma yin shishigi a harkokin ƙasarsa. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a aka caji manyan wakilan jam'iyyar Sobado ta ƙasar Ukraine da laifin yin bore bayan da aka musu tambayoyi dangane da gama da aka yi a haraba Majalisar Dokokin ƙasar a ranar Litinin. Jami'an tsaro guda uku ne suka mutu a sakamakon raunin da suka ji daga tashin gurneti a lokacin da aka yi aron gama, tsakanin 'yan sanda da masu zanga zanga nuna rashin amincewa rimar da aka yi wa tsarin mulkin kasar da ya baiwa yankunan kasar ƙarin iko ciki har da yankin da ke hannun 'yan tawaye a gabashin kasar fiye da mutane 140 aka kwantar a asibiti wani jami'in tsaro yana cikin rai kwakwai mata kwakwai jami'ai biyu da aka yi wa tambayoyi a jiya juma'a sun hada hada wani tsohon minista mai suna Iho Saivaka da kuma tsohon wakilin majalisar dokokin ƙasar mai suna Yuri Saratiok. Jami'an sun ce sun gano mutumin da ake kyautata zaton shine ya jefo gurnetin mutumin dai tsohon mayaƙi ne da ke cikin rundunar sa kai a gabashin ƙasar. Yawancin waɗanda suka yi zanga-zanga a ranar Litinin 'yan jam'iyyar Saboda ne tun da farko a jiya Juma'a shugaba Vladimir Putin na Rasha ya yi Allah wadai da mummunar arangamar da aka yi. Mai magana da yawon hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Melissa Fleming ta faɗa a jiya Juma'a cewa rikicin 'yan gudun hijira ya tona asirin bambancin manufofi da yadda suke ɗauka al'amarin wato tsakanin ƙasashen wakilai ƙungiyar ƙasashen turai ta buƙaci a kafa cibiyoyin tantance 'yan gudun hijira ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙaurar baki ko kuma 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. Tun da farko kwamishinan hukumar Antonio Guterres ya ce idan kawunan ƙasashen Turai ya ci gaba da rabuwa akan wannan al'amari to masu fasa-ƙaurin jama'a su ne za su ci moriya. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku tare da fata an tashi lafiya ga ɗimbin gaisuwar filin abar ya huce nan zuwa ga masu sauraronmu irin su mai martaba sarkin sakwa mustapha muhammad binni abdulkadir sai ɗan sakwa muhammad wato shitiman sakwa. tare da comptroller aminu abba sai ec musa dahiru wike tare da dc alkali baba madaki wato alanke da fatan kunanan lafiya kalau ɗan gaisuwa zuwa ga masu mu gambo barau patiskum tare da iyalansa sai dukka buba a bukuyum da ke ja zamfara sai gaisuwar sani ahmad speaker tare da abubakar ahmad sai adam idris tare da muhammad tukur sai bashir suleiman tare da umar bello musa ta gaisuwar babawo browser tare da rabi'u usaini muhammad sai kuma awwal abacha dan hutu tare da musa sa'idu haka kuma muna mika dan gaisuwa zuwa ga huzaifa arsenal tare da jide baba sai gaisuwar aliyu ibrahim abdullahi ibrahim tare da abdullahi sambo sakwa sai nuruddin m adam tare da Shamsu Dauda sai kuma gaisuwar Almustapha Musti tare da Abdulaziz Manaja dukanku da fatan kuna na lafiya kalau. To a gaba sai gaisuwar hajiya Asma'u Musa Ilyasu a kanan Dabo sai Abubakar Haruna na gidan rediyon nan ta Express FM da ke a kanan Dabo sai gaisuwar Ahmed Muhammad na kamfanin Daily Trust da ke Gombe a can jihar Gombe kenan sai Malam Ahmed kai gama a Baucin Yakubu tare da Hajiya Aishatu Kawur Bado sai Aliyu Muktar Umar Kwalli wanda ke karatu yanzu haka a ƙasar Uganda. tare da hajiya hindatu Mamman gusau a zaria sai hajiya amina hamza babes ita ma a nan zazzau sai gaisuwa barista isyaku barau na jihar neja tare da ɗanburan maradin garkuwan ibb kenan a can jihar zamfara sai gaisuwar ɗanlami alhaji wushishi wato barista tare da iyalansa aisha da aisha da fatan suna nan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya reshen jihar bauchi bauchi wato barista faruk sarki sai gaisuwar habibu ahmed tare da jamil umar odobo sai gaisuwar sa'ad ko tare da sunuswali sai prince abdulkadir sardauna tare da malam tijjani muhammad sai umar na kamfanin connect tare da hajja fatima auwalu salisu wato uwar sharifai tare da ismail bima mai gombawa da fatan dukuna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga kabiru usman tare da muhammad idris sai gaisuwar yakubu muhammad makera knust tare da muhammad b suleiman na university of maiduguri sai hafsat adamu modibbo tare da jamilu hamza sai ya'u garba mashema zakariya tare da abati mai camba sai gaisuwar halima macido tare da shaddadul ansari sai gaisuwar uh, fatihu musa salihi tare da abu taimiya enagi sai yahaya muhammad usaini bkd tare da jamil kabir sai gaisuwar usman aliyu karaye tare da sani yusuf shala tare da yahaya umar sai aliyu ishak da ke zazzau sai kuma gaisuwar adam yahaya adam tare da yahaya muhammad sai gaisuwar hadiza mai gari tare da shehu usman a bauchi sai miko garba gimi tare da salisu isa sai gaisuwar mustapha bunkure tare da mk soja gaya sai sabi'u ya haya tare da adamu alkali mahmud da fatan dukkuna na lafiya kalau कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले have चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना हाय डोलना चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना Gaiso fata alheri zuwa ga shugaban rundunar adalci Alhaji Abdulkarim Ɗayyabo tare da iyalansa muna taya su muna ɗaurin auren 'ya'yansu wato Rufaida tare da Nasiba wadda za a yi yau Asabar da misalin karfe 11 na safiya a masallacin juma na Umar bin Khattab da ke kan titin Zaria a kanan Dabo Allah Ubangiji ya sanya alheri. haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga ango mustapha alkali koko a jihar kebin nigeria wanda shi ma a yau ya ce za a daura aurensa da karfe biyu da rabi na rana sai dai bai bayyana mana sunan amaryar ba muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga tukur shehu tare da Aliyu Usman taka lafiya a birnin Kebbi sai kuma gaisuwar mai sauraron mu ana Saminu Ja'e na gidan makira a kanan dabo da fatan kunanan lafiya. A gaba za mu mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Rulwanu mai man gida na malamawar gangara a can jihar Jigawar Najeriya sai kuma gaisuwar Muhammad Sabo wato turakin giya a jihar baucin Yakubu kenan da fatan duk kunanan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwar mu nan ta musamman zuwa ga Abdulsalam Isa sai Suraja na Misura Sawi tare da Abubakar Tanko Ahmed. haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga muhammad bashir murtala kenan a jihar bauchi yakubu sai kamaludin yusuf faskari tare da harisu ne dukkan su wakilai na dandalin nan ko in ce majalisa ta masu saurara a bari ya huce haka kuma muna gaida muhammad salisu sai gaisuwar abdullahi salisu tare da masu sauraron ma'awal bashir sai abdulrahman umar hassan a gaba sai gaisuwar nura ibrahim tare da ahmad m kabir sai kuma gaisuwar isa muhammad inuwa inuwa tare da abdullahi abubakar sai jabir tare da aliyu ibrahim sai usman alamin da umar garba dorayi na jamar bayero da ke kanan dabo da fatan kuna sauraron mu kuma kuna biye da wannan fili na abari ya huce जाना था ये भेद नहीं था खोलना ओ ढोलना ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना To kafin mu karkare za mu miƙa gaisuwa nan zuwa ga Jabir A Jabir da fata yanzu na faɗi sunanka daidai sai Aminu Sale tare da Salis Usman sai gaisuwar Ya'u Kafinta tare da Aminu Abdullahi sai Hamzat balatanko sai Baba Balarabe da Adamu Isa Kafaji na fata na faɗi sunanka daidai sai Muhammad Nuru Koboko tare da Nawas Mai Yaƙi sai Abdullahi Yakubu Gyar. tare da isa tiwada gadiya sai sama'ila alhassan kedi tare da lamido bashir sai ibrahim Folonius. haka kuma muna mika dan gaisuwa zuwa ga sunusi yaka sai tare da ahmad ibrahim kongo sai muji adam tare da adamu abubakar da fatan kuna nan lafiya haka kuma na mika dan gaisuwa zuwa ga abdul aziz baba dan ladi sai arsala musa da najibullah live sai ya haya musa nobiro matazu sai kuma ahmad modibbo da yusuf Zizu tare da sadiq abdullahi kamba sai jamilu umar da yusuf abubakar sai faruk umar muhammad da fatan dukuna nan lafiya. आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय Adalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. shugaba barack obama ya ce amurka da ƙasar saudi arabia za su ci gaba da yin aiki tare wajen daƙile ayyukan ta'addanci a gabas ta tsakiya da duniya ga baki ɗayanta ciki har da yaƙi da ake fafatawa da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar islamic state Shugaba Vladimir Putin na Rasha kuma ya ce ƙasarsa tana son ta kafa ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'azzanci kuma shugaban ƙasar Siriya a shirye yake ya gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasarsa tun da wuri har ma ya haɗa da wakilan masu hamayya a harkokin gudanar da mulkin ƙasar. jiya juma'a shugaba putin ya faɗa wa taron haɓaka tattalin arzikin ƙasashen gabashin duniya cewa suna son su kafa wannan ƙawancen yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi ya ce yanzu haka gwamnatinsa tana tuntuɓar ƙawayenta a kan wannan batu kuma ya ce shi da kansa ya tattauna wannan batu da takwaran aikinsa na nan amurka barack obama ta wayan tarho a wani yunkurin sassauta zaman tankiya ko kuma zaman ɗarɗar akan caje-cajen ta'addanci da kuma gano hanyoyin inganta yunkurin samun zaman lafiya na afghanistan jiya juma'a shugaban kasar afghanistan din ashraf ghani da wani babban jami'in kasar pakistan makwabciyarta suka yi shawarwari a birnin kabul babu wani bayani da aka gabatar akan wannan tozali da aka yi tsakanin shugaba ashraf ghani da kuma mai baiwa gwamnatin pakistan shawarwari akan matakan tsaron cikin gida. Tartar Aziz jama'an biyu sun gana ne a gefen taron kungiyar haɗin kan tattalin arzikin yankin da ake yi a ƙasar Afghanistan. Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.